ECOWAS again is facing that the last Wannan ne jawabin da ministan tsaron Ghana Dominic Nitiwul ya gabatar yayin taron wuni biyu na manyan hafsoshin kungiyar ECOWAS da ke gudana a sansanin sojin Bema Camp da ke babban birnin Ghana Accra inda yake cewa ECOWAS na fama da matsalar rikicin da muka san cewa ya kawo karshe shekaru da suka gabata yayin da kasashe goma sha biyar da ke karkashin kungiyar suka zabi ɗora su a turbar demokradiyya. Farin jinin ECOWAS ECOWAS ya daukaka ta fuskan duniya abinda ya sanya masu zuba jari karkata zuwa yankin yammacin Afirka. Amma kuwa a baya-bayan nan matsalan juye-juyen mulki sun fara ci mana tuwo a ƙwarya a yankin. Kasashen kudanci da gabashin Afirka suna zaman lafiya yayin mu muke ci gaba da baiwa kawunan mu matsala. Su dai fa suna ci gaba da habbaka tattalin arzikinsu ta fannin samun masu zuba jari. Ministan tsaron Ghana mai masaukar baki ya jaddada matakin da shugabannin kungiyar ECOWAS suka ɗauka yayin taron su a birnin Abuja tarayyar Najeriya inda yake cewa The authority of heads of state and government Shugabannin kungiyar sun umarci rundunar sojin yankin da kasance cikin shirin kota kwana domin maido da kasar Nijar a turbar demokradiyya amma ko kungiyar za ta ci gaba da tuntuban sojojin da sun ka hambarar da gwamnatin farar hula a kasar ta Nijar ta hanyar diplomasiya. A karashe dai ministan ya bayyana cewa yana da imanin hafsoshin sojan za su samar da dabarun da za a yi amfani da su wajen amfani da karfin soja a jamhuriyar Nijar har in bukatan hakan ta ta taso tare da jaddada cewa har in masu tsaron shugaban ƙasa a Nijar suna tsare da shugabansu to ko shakka babu al'umman yankin yammacin Afirka na cikin hatsari sosai. If presidential gas Niger take hostage their president. Nobody, and let me repeat, nobody in West Africa is safe. Na tuntubi mai sharhi bisa harkan tsaro Adib Sani inda na yi masa tambaya ko shin ya ji da wannan matakin ECOWAS inda yake cewa. Ina ji mutane na batun ana ni a yaki a ba haka ba ne na su ni su yi taro su assess situation nan a ga in za yi intervention sojoji yaya zai je ba kaman ana taro a strategize ba ne eh, besides in za a ma strategize haka ma ba cd za a fito da shi haka ba a ba ba wannan eh, inda an yi shi secret wato wanda bai sani ba ke nan. amma wanga dai ne su dai zamna su yi maganganun su gani to muka shiga da sojoji what are the complications damuwan da eh, damuwan da zai iya kawo muna wato eh, fitinan terrorism ga kuma ya aka je ake burkina faso da mali sun ce su kuma sun kara ciki ga shi batun economy sun mu because recently muka karbi wandan kudin imf kowan kudi za a je yaki kuma we waiting for the political fallout yanzu sojoji suka fara mutuwa ake ana shigowa da gawa gawan gawansu ya za are we ready to waɗannan duka za a yi assessment but I can tell you on authority one nine. yaki ba a filla zai yi ba. Ko shin ya kamata da ECOWAS ta nemi izinin majalisar tsaro ta majalisar dukkin duniya tukuna ta dau matakin soji a kan Nijar abinda Dr. Abdul Fatawu Musa kwamishinan zaman lafiya da diplomasiya na ECOWAS ya ce majalisar dukkin duniya tana da sanin duk wani mataki da ECOWAS take dauka kuma tana mara mata baya. UN has condemned the coup. They are supporting the actions of ECOWAS. Manyan hafsoshin kungiyar ECOWAS su tare ne ke halartar taron ciki har da Najeriya. Najeriya, Mali da Burkina Faso da Gini da Niger ba su cikin taron sabida an dakatar da su. Gobe Juma'a ne ake sa ran kawo karshen wannan taron. Hamza Adam muryar Amurka, Accra, Ghana.